ƙwarya kwaryen kasafin kuɗin na Naira biliyan 242.4 ne, wanda a ciki za a ware kuɗaɗen da za a yi zaɓen shekara 2019 da su. INEC total sum 189 billion 207 million 544,893 naira. A nan shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ne ke ba da bayanin kasafin inda ya ce hukumar zaɓe za ta samu naira biliyan 189 domin gudanar da zaɓe a shekara mai zuwa. Office of the National Security Advisor total amount 4 billion 281 million 500,000 naira. Ya ce ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro zai samu naira biliyan hudu da biyu domin inganta tsaro musamman a lokutan zaɓen. DSS total amount 12 billion 213 million 282,455 naira. Ita ma hukumar tsaro ta farin kaya DSS za ta samu naira biliyan goma sha biyu da ɗigo biyu. NSCDC total amount 3 billion 573 million 534,500 naira. Hukumar sa kai ta 'yan banga wato civil defense su ma za a ba su naira biliyan uku da ɗigo biyar. Nigeria Police Force total amount thirty billion one million two naira. Hukumar 'yan sanda kuma naira biliyan talatin da ɗigo biyar in ji shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki. A wannan ƙwarya-ƙwaryar kasafin za a taɓo ayyuka da dama kamar yadda Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya bayyana mani. Wani abu da aka yi bayani ne president ya kama yana sa a gyara waɗansu abubuwa misali kamar mambila project yana da mahimmanci hanyar shekara shekaru waccan gwamnati ta kasa yi shekara wajen goma sha da ko ashirin kula na magana bambila ɗin amma Allah ya sa president Buhari yanzu ya kawo magana haɗa wutan nan ta ta mambila so da ka duk wani haɗin kai za mu iya yi za mu yi mu ga cewa abin da ake bukata ya yiwu abubuwa ne da yawa kowa da bangaren kwamitinsa amma dai muna fatan alheri kuma wani abu ci gaba ne mu a gare mu gwamnatin nan tana aikace aikace nan ita na bangaren hanyoyi budget din waccan gwamnati biliyan 28 ma aka taɓa yi a 2014 muna cin wannan gwamnatin ba president buhari yanzu budget dinsa na hanyoyi kawai ya tashi tun daga 200 biliyan na 2016 ya koma 2017 ya zama 200 wajen 300 biliyan 2018 yanzu is over almost 500 biliyan shi ma sanata abu ibrahim ya tsokace akan kasafin na tabbata ya ko za a yi muhawara kila su tunda sai an kai ma kwamitoci tunda na ga ana ce polis na son kaza inec za a ba su kaza da sauransu to sun kai yi hutu ina ganin wannan ma ba za a yi shi ba kila sai mun dawo hutu shugaba buhari ya ba da shawarar yin amfani da wannan kwale-kwalen kasafin domin a gyara gibi da za a samu a kasafin kuɗin bana saboda a ci gaba da yin sabbin ayyuka sannan in an samu ragowa za a sa su a kasafin kuɗin shekara dubu biyu da goma sha tara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.